you Sannunku da zuwa a kan life Radio Ministry, ni Basiru na samu ka kawo muku wannan wazi da wannan lokaci. Hagen yau kuma mun zo saboda mu ji maganar Allah. Saboda haka mun yi addu'a sannan mu fara. To jama'a Allah ya karbe rokonmu Allah ya sa muna albarka abuwan da muka yi Allah ya bude muna ilimi da zuciya Allah ya bari muna sere wana abu a sai muna Allah ya bari muna wana abu ya yi muna amfani Allah ya bari muka na yi wana abu sau mai abin da muka yi na ya zama muna amfani Allah kuma ya cire muna da wahala Allah ya cire muna da azaba Allah ya bar abin da muka ji zai kawo mana wani abu wahala da kuma azaba da kuma abin da bai cewa duka shi Allah ya rabu da mu. Muna ma Allah roko sosai, shi Allah ya ji muna taushai. To mun yi wani abu da bai da kyau ne Allah ya hankuri ka yafe muna. Mun fari wani abu da bai kyau ne Allah ya yafe muna. Muna wannan roko da sunan annabi isa amen hallelujah to in kana ji na yau kuma mun dawo saboda mu ji maganan allah a wannan lokaci ka yi hankuri ka zama in kana ji na to yawo abinda za mu ji kuma ni za mu karanta matthew so biyar da kuma sura talatin da takwas ya ce mana kaman ya ce masa ka kauna ubangijin allahnka da dukan zuciyanka da duka ranka da dukan hankalinka hallelujah kage mutum ya kauna allah haka ba wanda ya suwara maka ya kuma ce wannan shi ne babban umarnin da na farko kage muna bin allah kai mutum ya kauna Allah da zuciyansu duka to me si ya yi kowane abin da Allah ke so ya yi in mun duna inda kauna yake a cikin duniya in mutum yana son wani abu sosai me si ya yi ta yi wani wuri nisa saboda yana son abin na ya zo ya neme shi mutum na so wani abu da zuciyansu duka me si ya yi ta yi ya sai abin nan da tsada kowane irin aka sayar da sadan duka mai siya ta yi sai saboda yana son abin nan sosai da zuciyanka duka to in mai na son wani abu da zuciyansu sosai mai na iya yi wani abu da karfin shi ko da karfin da zai yi abin da zai yi duka samu abin nan ya yi to mun ka duba haka mun gan inda soyayya yake shine annabi na gwara muna kaman abinda na farkon da ya kamata mu yi kaman ya kamata mu kauna sosai shine mu kauna Allah da zuciyarmu duka mu yi haka mun yi mu yi wani abu da mu sosai abu mai tsada mu yi ma Allah abinda mutane bai tunani mu yi ba mun yi mu yi wannan abu mu ba Allah abinda kowa bai sin kamar mun yi mu yi ba mun yi mu yi wa Allah wannan abu saboda muna kauna Allah saboda mun kawo shi da zuciyarmu duka annabi na muna roko mu kauna Allah da zuciyarmu duka annabi na muna roko saboda mu kauna Allah da halinmu duka to mun Allah da wannan hali mun yi mu yi kowane abu da Allah ke ce mu yi muna in Allah ya ce mu ta wani abu ne mu yi wani abu ne mun ba za mu ce a'a ba mun samu mu fara mu zuwa wannan wuri ko nisha irin nishan da yake duka mun yi mu ta in mutum ne kana son mace a cikin duniya ga akwai waransu maza sun ta ko ina su neme sa akwai waransu maza sun yesu sai wani abu mai moni abu mai tsada sosai ya taya ba wannan mace domin yana son wannan mace saboda haka yake muna son allah da zuciyarmu duka kuma mun yi mu yi wannan mu ba allah saboda shi annabi na muna roko saboda shi annabi na gara mana kaman abin ya kamata mu yi na farko ne mu kauna allah da zuciyarmu duka hallelujah Allah ya ba mu wannan iko Allah ya tamke mu mu kauna shi da zuciyarmu duka don mutum ya kauna Allah da zuciyarsi duka kage misi ya halinsi ya juye kage misi ya yi yi ko wani abu da Allah ke so misi na wani abu ne abin da Allah ke so kawai zanla za ta sayi Allah ya tamke mu Allah ya bar mu yi mu yi wannan to ya kuma ce mutum ya kamata ka ka kauna Allah da dukan ranka in ka kauna Allah da ranka ko abin da kake yin kaman gobe in zan ajiye mara rayuwa na kagen dukansu ya zama abin abubuwan da Allah ke so in muna wannan rayuwa a rayuwa mu duka za mu yi rayuwa da ke kawo ma Allah amfani ba mu rayuwa da ke kawo amfani da kanka kedai ko da duniya abinda za mu yin duka za mu yi abinda eh, ke kawo amfani da zaman mu muna da wani abu ni da yaran mu ni dukan abinda muke da shi abinda da mu yi rayuwa da shi duka duka zan abubuwa mun ba Allah mun bar Allah ci gaba da wannan nan abubuwa saboda haka annabi na gora muna kaman ya kamata mu kauna Allah da ran mu duka ya kamata ka kauna Allah da rayuwanka duka in kana ji na wannan roko na kai maka ka yi hankuri ka kauna Allah akwai waransu abubuwa da yawa a cikin duniya muna ka muna son su ba mu samu amma kana mutum ni kana son Allah kullum yana nan Allah na nan ya taimake ka in ka shirya su zai taimake ka kuma si yana da iko ya yi kowane abin da kake so ba mu so Allah haka ba muna makin ma damuwa ne to Allah cire mu Allah samke mu Allah sa mu shi haka Allah ba mu wannan iko saboda mu yi kauna da shi saboda mu son shi sosai saboda mu yi mu bi shi saboda maganan shi mu yi mu bi mu yi kowane abinda maganan ke gwara muna mu yin duka saboda mu yi mu yi su hallelujah ya kuma gara muna kaman mutum ya kamata ka kauna duniya bai kamata ka kauna duniya abinda ya kamata ka kauna ni mu kauna allah da hankalinmu duka kagen waɗannan abubuwan uku mun kauna allah da zuciyarmu duka da dukan ranmu da kuma dukan hankalinmu kagen zama mu duka da tunaninmu duka da halin da muke duka halinmu ya zama kamar masu bin Allah. Hallelujah. To, mun mutum ne haka kake wurin da kake duka kagen kowa na gen kamar ake daban ne, abin da kake yin duka kagen mutane na ka daban ne. amma halinmu bai ba mu kauna Allah da halinmu ba kagin saboda haka muna waran sabuwan da bai kamata mu yin nan mun yi wani abu Allah bai so akwai waran sabu an labe so muna yin su muna, muna amfani muna rayuwa da waran nan saboda ba mu yi ba mu kauna Allah da hankalinmu ba Allah ya bude muna anya ya yafe muna waɗannan abubuwan da muka yin duka da ba da kansu ba bai kamata mu yi su ba to shi Allah ya yafe muna waɗannan sai shi kuma Allah ya bude muna anya farko saboda mu same shi saboda mu san shi saboda mu bi shi yar abin da yake so mu yi mun si duka mu yi mu yi si amma yanzu abubuwan da muka yin duka da yawansu ba anyan Allah ba to Allah ya yafe muna zunubi Allah ya bude muna anya Allah ya bude muna zuciya ya ba mu ilimi da wannan iko to muna ma an laro ko ni ya taimake mu da warandan abubuwa kage mutuni ya in, in kana kauna Allah da dukan zuciyanka da dukan ranka da dukan hankalinka ka yi yi kowane abun da Allah ke son ka yi waranga uku kawai kaye ka zama kaye ka bi Allah gobe ciyama Allah ba zai bari ka ba Allah zai biya ka abin da yake dama zai sa maka albarka abubuwan da kake yin a cikin duniya ga da rayuwanka za ka kawo amfani da yawa ma mutanen Allah dukansu su samu amfanin da kai amma ka zama ba Allah rayuwanka ba ka son Allah da hankalinka kan kowane abu ni kake yi kana ma setani aiki ne Allah cire mu da satani Allah cire mu da azaba to jama'a yi hankuri kana ji na yau ka yi hankuri ina roko ni ka zo ka bi annabi isa ka bari Allah ya yi amfani da kai da rayuwanka kudinka karfinka da kominka muna wannan aduwa in kana, kana ji na ka yi aduwa tare da ni ni wane ni man na son in kauna allah da rayuwa na duka saboda haka na baka rayuwa na duka ka yi amfani da ni ka bani iko saboda juya na, saboda bi ka in yi abin da kake son yi maka duka in yi da shi ina wannan roko da sunan annabi isa amen hallelujah to yau in kana da wani abu za ka tambaye ni yi hankuri ka cira namba na 0249251594. to jama'a yau kuma assalamu alaikum ya so good so good so good binadamu ini